Kamfanin ƙera kayayyakin motocin nan mai suna dalhi wanda a kwanakin baya ne ya ƙera mota mai tuƙa kanta ƙirar Audi mai kunshe da duk kayan fasaha da ake bukata ga mota mai tuƙa kanta. dalhi ya bayar da sanarwar gwada sabuwar motar da ya ƙera akan hanya kamar sauran motoci. Motar dai ta ɗauki kwanaki tara da tafiya kilomita dubu uku da ɗari hudu akan hanya. Amma ta keta jihohin Amurka har guda goma sha biyar kafin motar maras matuƙi ta gama wannan gwaji. domin tabbatar da dokokin tukin Amurka mutum ɗaya ne ya zauna a kujerar fasinja a lokacin da wannan mota ke tafiya domin idan an samu kuskure ko akasi mutum ya karɓa akalar tukin. Injiniyoyin kamfanin ne suka lura da duk motsin da motar ta yi daga na'ura mai ƙwaƙwalwa a lokacin wannan tafiya. Kamfanin Delhi ya ce kaso casa'in da tara cikin ɗari na wannan tafiya mota ce ta tuka kanta. A lokacin wannan tafiya da motar ta fuskanci duk ƙalubalen tuƙi na kan hanya, waɗanda suka haɗa da cunkoson hanya, gada, hanyar ƙarƙashin ƙasa, har ma da sauran direbobi masu tafiyar ganganci a kan hanya. Amma duk da haka, kwalliya ta biya kuɗin sabulu domin motar ta dawo lafiya.